رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعا بدعوته وسن بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله barka mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da uku ga watan rabi'u da juma'a da ula shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi da yammaci na goma kenan ko goma ga shi da shekara ta dubu biyu da biyar miladiya darasin mai yau za mu tashi ne farkon suratu saba suratu saba sura ce makkiya wa ayatuha arba'un wa khamsun ko khamsun wa khamsun ko dai tana kunshe da aya hamsin da hudu ko aya hamsin da biyar وموضوعها الرئيس بيان أن الإيمان والعمل الصالح لا الأموال ولا الأولاد هما قوام الحكم عند الله قوام الحكم والجزاء عند الله تعالى babban abin da surar take karantarwa bayyana cewa imani da aiki na gari wato shine babban abin da ake izina da shi ba dukiya ba ba yaya ba imani da aiki na gari kuma inda Allah su ne abinda hukunci ke tsayuwa a kansu sakamako ke tsayuwa a kansu a wurin Allah gobe kiyama wannan yana ɗaya daga cikin darasin da sura za ta bayar malamai sun yi sabani sura ce makiya ko madaniya mafiya yawan su sun tafi akan cewa makiya ce gaba ɗayanta wasu daga cikin su suka ce makiya ce sai aya ɗaya daga ciki ita ce madaniya wa yaral ladzina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid wadansu kuma suka ce madaniya ce amma malamit da alamomi da za a lura da su a cikin surar za mu gane cewa sura ce makiya domin a surar makiya sukan yi fice akan surorin madaniya wajen yin bayani akan akida tauhidi kamar ranar tashin kiyama aljaza'ul ukrawi sakamako na kiyama din wuta ko aljanna mayar da martani kan kafare kawo alkisas labarai na al'ummomin da suka wuce a baya duka waɗannan alamomi ne na sura wadda take ta madaniya wanda za mu iya hararo su a fili a cikin wannan sura amma ko wata riwaya ko hadisi da ingantacce ne shi da ake kafa hujja da shi kan cewa surar madaniya ce in mun zo kan daidai gabar da ya kamata mu karanto hadisin ma karanto tare kuma da bayanin daidai fatan mu ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin daidai tare kuma da ikon yin aiki da su mai Allah ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يحرم فيها وهو الرحيم الرحيم ubangiji ce alhamdulillahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard alhamdulillah dukkan dangin yabo ya tabbata ga Allah ta'ala lafazan alhamdu abin da yake nufi yabo yabo wanda ake wa Allah dan cancantar ya isa aibe shi ba wai dan yayi maka nima ba a'a yayi maka nima ko ya jarrabe ka da wahala dole zaka yabe shi zaka gode miki dan saboda yana da siffofi na kamala ya kuma tsarkaka daga siffofi na tawaya ko ci baya alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wanda gare shi ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai yake tabbata shine mamallakin sa mulkan wa khalqan wa abidan mulkin sa ne halittar sa ne sannan kuma bayin sa ne in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa atahum adda duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa mala'iku da aljanu da mutane da tsuntsaye da dabbobi na cikin teku da na sarari gaba ɗayan su halittar Allah shine lahu ma fi samawati wa ma fil wa fil akhirah sannan shi yake tantantar yabo a gobe gidan lahira ga duniya kamar yadda ya tantance yabo a nan gidan duniya yahmaduhu awliya'uhu idza dakhala aljanna waliyansa masoyansa waɗanda suka da'a a gare shi suka bi manzansa za su gode masa bayan sun shiga aljanna wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur allazi ahallana dar almuqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub za ka sun ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah allazi azhaba anna alhazan wanda ya kore bakin ciki ga barin mu ya tafiyar da bakin ciki ga barin mu inna rabbana la ghafurun shakur lalle ubangijin mu mai gafara ne kuma abin yabo ne allazi ahallana daral muqamati min fadli shine ya saukar da mu gidan zama na dindindin min fadlihi saboda falalansa ba dan yawan aikin mu ba la yamassuna fiha nasabun wa la na fiha lughub babu wani abin da zai shafe mu na wahala a gidan sannan babu wata gajiya da za ta shafe mu a gidan wannan shine abin da ake nufi da walahul hamdu fil akhirah gare ke boke tabbata a gidan lahira a nan wadansu malamai suka ce lafazin alhamdulillah wato Allah madaukakin sarki shi ke cancantar yabo a duniya saboda walahul hamdu fil akhirah an nuna shi ke cancantar yabo kuma a lahira waɗansu malaman suka ce a'a alhamdu na farko al din da ke ciki istigrafiyya ne ta shafi kowane irin yabo yabo a duniya da yabo a lahira don na Allah ne sai kuma aka sake cewa wa lahul hamdu fil akhirah anan sai ya zanto an ambaci ban duniya to daya amma an ambaci na lahira to nawa to biyu ya shiga cikin alhamdulillah na farko sannan an ware shi da cewa wa lahul hamdu fil akhirah alqur'ani yakan yi haka ya ambaci abu a jumlace ya kuma ware shi da an gane ku man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwul kafirin aduwwan lillah wa malaikatihi lafazin malaikatihi ya shafi kowa da kowa cikin malaiku ya shafi jibril da mika'il da israfil da dukkan malaiku amma da Allah ya ambaci wa malaikatihi wa rusulihi sai kuma ya ware wa jibrila wa mika'il tare da cewa suna shiga cikin malaika an gane ku kamar da Allah ya ce fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman lafazin nakhl itacen dabino lafazin rumman shine dan itacen rumman wanda ko a Hausa ake haka ake fadarsa to ai dai suna cikin fakiha don fakiha ya gaskatu a kansu da aka sai fihi ma fakihatan an ambata a jumla take nan sai kuma aka ware wa nakalun wa rumman bi ayi ala'i rabbikum tukaziban ma'ana ana iya ambatan abu cikin rububi sannan a ware shi daban dan muhimmancin sa dan shi yabo din na lahira yana da muhimmanci na musamman doriya akan wancan ko dan nuna Allah madaukakin sarki shi ke cancantar yabo a farko shi ke cancantar yabo kuma a karshe wala alhamdu wal akhirah wa lahu al hukm wa ilayhi da dan saboda nuna wannan ma'anar ne ma wadansu surori na alqur'ani suka fara da godiya ga Allah kuma suka rufe da godiya ga Allah sura guda biyar cikin duk ta fara da alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin suratul fatiha alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja suratul kahf alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa lahu kabir al ita wannan sura da muke ciki wato suratul ah, suratul saba sannan alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ila al malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir suratul fatir kaga duk sun bude da godiya ga Allah وترى الملائكة هافين من حول الأرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين wannan kuma tarihi da godiya ga Allah subhanahu da ita da suratul naml ita ma tarihi da godiya ga Allah subhanahu wataala ma'ana dai Allah shi ke tantance rabo a farko shi ke tantance rabo a wa huwa al-hakim al-khabir shi Allah shine al-hakim bai hikima cikin duk abin da ya zartar sannan al wanda yake kwararre cikin lamuransa wato gwani cikin duk abin da yake yi ko mai ba da labari game da abin da mutane suke ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha ya san abin da yake shiga cikin kasa ya san abin da yake fita daga cikin ta abin da yake shiga cikin kasa ruwan sama wanda yake sauka ya shiga cikin kasa din dan ya tasiri wajen duka kasa shuka da kuma wanda Allah ke shigar da shi ya shiga da shi idanu na ruwa dan idan mun bukace shi yayin da zamu gina rijiya ko bohol kuma ya sake fitowa dan asalin ruwan da ke cikin kasa daga sama ne fasalakahu yanabi fil ardi ubangiji ta ala ne yayi masa mashiga a cikin kasa bayan ya sauka daga sama to Allah ya san mai ke shiga cikin kasa gangan ruwa nawa take shiga cikin kasa kuma Allah ya san bai kasa take haɗi da yawa na mutane da ke bayan ta wannan ya mutu abin da ya wancan ya mutu abin da ya wani bai sa'a mutuwa ba ka rasa wurin binne ko nawa mutane suka mutu asali ma kasar ta yi mutu faɗi da yawa ta kunshi rayayyu ta kunshi matattu alam naji alal arda kifatan ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya shabikhatin wa atainakum ma'an furata ubangiji ya san me ke shiga cikin sa wa ma yakhruju ha me ke fita daga cikin ta abin da ke fitowa na tsirrai abin da ake hakowa na ma'adanai abin da ake hakowa na man fetur na lu'ulu'u da tagulla da dukkan wani abin da daga cikin kasa ake fita da shi Allah ya san ya san lissafin sa ya san suwa suka suwa suwa suka hako shi suka fito da shi suwa suka sayar suwa suka kashe kudin bisa ga ada suwa suka tashi to Allah ya san kowa ya lau ma yarji fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i ubangiji ya san abin da ke sauka daga sama abin da yake sauka daga sama ruwan sama abin da yake sauka na hazo wanda shi ma yana da tasiri wajen sanya ƴaƴan itace su nuna shuka ta nuna bayan gero ya riga ya fitar da kai ya yi bununu ya ta fita hazo ke taimaka wa gero da dawa su nuna da sauran ƴaƴan itace da haka Allah ya san me ke sauka daga sama shine wa ma yanzu sama ya san me ke sauka na tsawa wanda Allah ke jarrabar mutane da ita ta sauka ta lalata gida ta sauka ta lalata gona ta sauka ta busar da itace ta sauka ta razanar da mutane ta firgitar da su Allah madaukakin sarki ya san bai ke sauka ya san bai ke sauka na adadi na mala'iku wanda ke sauka dan zartar da umarnin Allah a nan a ƙasa ina ma yanzu min sama wa ma ya arzu fiha kuma Allah ya san me ke shiga cikin sama din abin da ke shiga cikin sama mala'iku kenan yayin da suka zo za su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane ku yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ayyukan bayi kyawawan ayyuka suna tafiya a buɗe kofa su cika aikin mummuni addu'ar mummuni ibada ta mummuni ana buɗe kofar sama amma ta kafiri ko ba za a buɗe musu kofar sama ba an gane ko la tufattahu lahum abwabu samaa wa la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyar to wannan dukkanin sa yana cikin sanin Allah da ilimin wa huwa ar-rahim al-ghafur shi Allah shine ar-rahim wato mai dinga ga bayi sannan al-ghafur mai wa bayi idan sun koma zuwa gare shi sun tuba zuwa gare shi dalatin وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعرض عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب وقال الذين كفروا وطن suka kafarta suka ce la ta'tina sa'a kiyama ba za ta zo mana ba maganar za ta ci kiyama wannan labari ne ba abin gaskatawa ba in ji su Allah ce kul sai da su bala ba haka bane ba maganar ku cewa ba za ta zo ba ba haka bane wannan magana abin nabi ne za ta lalle kiyama za ta ba makawa dangane da zuwan tashin kiyama wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tatiyannakum sai kiyama ta zo muku ubangijin da nake rantsuwa da shi shine alimul ghaib masanin abin da ke baki dil jarri sifatan wato nabazin alimi zaka yi jarra kam a karkashin miyim sai ya zanto kamar sifa ne na wa rabbi wa quri abin rabbi khabar mubtada wato a wata kira'ar alimul ghaibi wato sai zanto khabar ne na mubtada da ake kaddara shi huwa rabbi kenan abin da dai kace da su wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tatiyannakum lalle kiyama za ta zo muku shi Allah da nake rantsuwa da shi alimul ghaib shine masanin ghaibu masanin abin da ke baki la ya'zubu an mithqalu dharratin fi samawati wala fil ard baya fakuwa a gare shi la ya'zubu baya boyuwa anhu gabarin Allah mithqalu dharratin ko da gurgudan kwayar zarra baya boyuwa ga Allah to sana abin da ya fi haka girma abu mafi kankanta shine zarra wanda masu fasara waɗansu sai ita ce jaririyar tururuwa to tururuwa babbar ma ya take ballantana jaririyar ita ce zarra waɗansu kuma suka ce zarra abin da dan adam ka iya gani yayin da yake zaune a cikin ɗaki sai ya buɗe wando da rana idan ya kalli wandon musamman idan ya zanto karami ne ba yana ganin kura ba haka kanana kanana suna shigowa ɗakin to kowace ɗaya daga ciki ita ce zarra yayin da kai haka da hannunka ka kai da damka nawa za ka iya tafowa ai ba za ka lissafo to ɗaya daga ciki ita ce zarra to idan ya zanto wato zarra ubangiji ala ba ta fakuwa a gare shi na ga abin da ya fi zarra girma ya za a iya faku gabarin sa wannan ke zuna kamala na ilimin Allah lalle ba abin da ke boyuwa gare shi la ya yazubu anhu misqal zarratin fis samawati hakan a cikin sammai ne wala fil ardi ko cikin kasai ba abin da ke boyuwa ga Allah wala asgharu min zalik babu wani abu mafi kankanta gabarin daga daga daga daga zarra wala akbar ko mafi girman zarra illa fi kitabin mubin ba sai yana rubuta cikin littafin mubayyani shine lafzul mahfuz lissafin komai da bayanin kowa da kowa yana ma'ana babu babu abin da Allah madaukakin sarki ke kyale shi ya azubu shine yakhfa daga azaba ya azubu abin nufi khafiya yakhfa idan abu ya boye kenan ko gaba ya idan abu ya ko ya shine ya azubu an huskara da sun sama wala bil wannan aya ta yi kama da aya da ke cikin suratul yunus inda Allah ya ce wa ma takunu fi sha'anin وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تجيزون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين to amma a can gudan an gabatar da sama kafin kasa a nan an gabatar da sama kafin kasa wannan hikima ce ta alqur'ani tasriful ayat kenan kamar yadda ya yi mana bayani duka dai abin da ayoyi ke nuna nunawa gaimewar ilimin ubangiji ala game da kowa game da komai subhanahu wa ta'ala zai lazina amanu wa amilus salihat ya sifanta da wannan sifa kuma ya ba da labarin hakan da zai lazina amanu domin yayi sakamako ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki na gari ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim lalle waɗannan suna da gafara ta musamman da kuma arziki mai girma ita ce aljanna Allah sa mu cikin su wallazina ta'aw fi ayatina waɗanda ko suka yi yunkuri cikin lamarin ayoyin mu suka sanya himma da kwazo fi ayatina wajen lalata ayoyin mu wajen hana mutane imani da ayoyin mu mu'ajizina suna kokarin kubucewa azabar mu ai musabiqina lana suna ganin kamar za su tsere mana fa yafutuna la li dhannihim da haka sai su kubuce mana ba za mu kama su da azaba ba a zatan su Allah ba sa wala iqab suna ganin ai babu wani magana za a tashi mutane babu magana wata hukuma masu irin wannan tunani ulaika lahum azabun min rijzin alim lalle wannan suna da azaba min rijzin wato wanda take mummuna alimin ko mai radadi wato lahum azabun min rijzin alim wato alimun ko dai zanto wato sifa ne na azabun wato la'um azabun alimun min rijizin ko kuma ya zanto alimin din nan sifa ne na rijizin amma da yawa daga cikin malamai sun ce alim sifa ne na azab wato azabun alim dan azabun alim ya mai cikin alqur'ani da yawa wana azaba mai radadi min rijizin daga mummunar azaba ga ta azabar mummuna ga ta ko mai radadi Allah ya tsare mu to sai Allah ya ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العليم العلم sannan waɗanda aka basu ilimi za su sani cewa allazi unzila ilayka min rabbik lalle abinda aka saukar zuwa gare ka daga wajen ubangijinka wal haq shine gaskiya to anan allazina utul ilma waɗansu malaman tafsiri suka ce sune sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato waɗansu malamai suka ce ahlul kitab cikin ahlul kitab waɗanda suke bin diddigin saukar ayoyin alkur'ani za su ga dacewar ayoyin da abin da dama an yi bushara zuwa su cikin littafin an gane ko waɗansu malamai kuma suka ce dukkan mummune ake nufi wai ran da zai na usul ilimi waɗanda aka baiwa ilimi su ne ma'ana dukkan mummune to amma ba dukkan mummune bane suke da ilimi dukkan mummune da yake da ilimi wato ko dai ilimin da za a ce masa malami ko ilimi ya yaki jahilci yana zuwa wajen karatu to lalle yana da cikakkiyar masaniya da yaqini da kankan cewa cewa abin da aka saukarwa manzon Allah gaskiya ne wa yahdi ila siratal aziz hamid sannan lalle Allah madaukakin sarki shine ke shirye suwa zuwa ga wato tafarki wanda yake wa ya hadi kai abinda aka saukar maka din shi ke jagorancin mutane ila siratul aziz alhamid zuwa ga tafarkin al-aziz wato al-aziz shine Allah ta'ala mabawai sannan alhamid wanda ya tantance mu ay Allah zul izzati al-mahmuda ubangiji ta'ala ma abokin izza kuma wanda yake abun yabo ثلاثة وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممسك إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة من الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال المعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأن نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم شبقا من السماء إن في ذلك لآية لكل عمل منيب وقال الذين كفروا waɗanda suka kafirta suka rinka faɗa ma junansu cewa Allah dullukum ala rajulin sun kuna so mu nuna muku wani mutum yunabbi'ukum wanda zai rika ba ku labarin cewa idza muzakktum kullu muzaqqin idan an daidaita ku kowace irin daidaitawa a ban kasa ko ridige kashin ku ya haɗe da tsoka kun haɗe da kasa gaba ɗaya kun takuɗe shi ne idza muzakktum kullu muzaqqin inda kuma lafi khalqin jadid cewa wai ku din za a sake tashi ku a cikin wata sabuwar halitta wai wannan shine labarin da yake bayarwa shin kuna so mu nuna muku mai wannan da'awar mai irin wannan zancen haka suke faɗa ma junansu dan izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aftara ala Allah kadiban am fi jinna suka ce shin ya kirkiri ƙarya ne ya jingina ma Allah da yayi da'awar cewa za a tashi dinnan an bihi jinna ko kuma akwai motsuwa da tabuwa da tare da shi lafazin aftara alhamza ce guda biyu akwai hamzatul wasl da hamzatul istifham ya aka kawo hamzatul istifham sai aka shafe hamzatul wasl sai ta wakilce ta ba sai an ce a aftara ba ma'ana aftara ta riga ta wakilci su an bi jin da ko akwai motsuwa ta sarar shi haka suka kace wa junan Allah ya ce balil ladzin la yu'minuna bil akhirah ba dai waɗanda su ba su yi imani da ranar lahira ba al mustamilati ala al ba'th wal azab lahirar da ta kunshi cewa akwai tayar da mutane sannan kuma za a yi azaba ga wanda ya kafirce bari duk waɗanda ba su yi imani da wannan tun ba bil azabi to za su kasance cikin azaba a gobe kiyama ko kuma fil azabi za su kasance cikin azaba fil duniya tun a nan gidan duniya li wuqu'ihim bi zalika bil fitani ad-da'ima dan za su samu kansu a cikin fitintunu dawwamammu waɗanda ba sa yankewa wa dalal ba'iyyat sannan kuma suna cikin fata wanda yake mane tsanci min al wato sun yi nesa da gaskiya la na ilai ba za su dawo gaskiya ba har sai bayan sun yarda cewa akwai tashin kawo wannan na nuna irin yadda annabawa suke da annabi yayi wa'azi amma a ce masa wai ko dai yayi wa Allah ƙarya ko kuma wato hauka da tatar da da haka a yanzu a nan wurin dan ka zama mai faɗin gaskiya aka yi maka ƙarya ko aka yi maka kage ba zai dame ka ba saboda idan za ka ji haushi dan an zage ka ko dan an faɗa ma bakar magana lokacin da kake kiran mutane zuwa ga gaskiya to lalle wannan ya nuna baka ba idan tuba da karatun tarihi na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran annabawa amma dukkan wanda yake moriyar karatun tarihi ko shi ka babu lokacin da ya ji an faɗa masa bakar magana ko an zage shi ba za ta masa daɗi a ba amma idan ya tuna ko cikin halittar Allah su ne annabawa da mursalai an faɗa musu magana to shi kenan sai mutum ya jure sai ya ci gaba akan tafarkin sa na da'awa da wa'azi da faɗa mutane gaskiya an gane ku afalam yarau ila ma baida aydihim ma khalfahum min as-sama'i wal ard afalam yarau kin ba za su zura ido ba su kalla kallo na lura ila ma baina aidihim zuwa ga abin da yake gaba gare su wa ma khalfahum da abin da yake bayan su min as-sama'i wal ard a sama ko a ƙasa su duba su gani mana duk abin da su kalla a gaban su ko a bayan su halitta ne na Allah iko ne na Allah inna sha'an nakhsis bihim al-ard inda mun ga dama da sai mu saka saka rufta da su aw nuskis alaihim kisafan min as-sama ko mu rufto musu da wani mulmule na yankin sama shine kisafan minas sama bi kas bi sukuni sin akwai kisfan min sama wato ainihin da yawa sinin din nan wato sukuni wa kuri abi ya a wata kira'a kisafan min sama da yin fata akan sin din ko ta kira'a ce ta fatatiya ai kasa ma'ana yanki ko mulmule na sama inda mun ga dama sai mu rubuto musu inna fi zalika la ayatan lalle a cikin hakan fa akwai aya li kulli abdin munib da dukkan bawa wanda ke komawa zuwa ga ubangiji ay raji'un ila rabbih wanda ke komawa zuwa ga Allah fadalla ala qudratillahi ala al-ba'si abinda aka ambata sai ya nuna ko kuduran Allah madaukakin sarki bisa ga tayar da mutane wa ma yasha'u da kudaran Allah kan duk abin da ya dama war rudu'u ila Allah inna ma huwa bil imani wal a'mal salihah ko zuwa ga Allah yana tabbatuwa ne ta hanyar imani da kuma aiki da gari wa biha yastaqimu at-tafsir wa yakunu al-aqlu saliban ta hanyar imani da aiki na gari ne tunanin mutum sai ya saiti ya miƙe sannan kuma hankalin mutum ya zama lafiyayyen hankali amma idan mutum ba da imani ko mun hankalinsa ya zama gurbataccen hankali gare shi gurbataccen tunani gare shi a nan gurin malamai suna cewa an yi maganar ma bai na aidihim ma kalbahum a cikin larabci akan yawan fadin ma bai na yadayka wa ma kalbaka ko ma bai na wa ma kalbahum ma baina yadayka abin da ke gabanka ma kalbaka abin da ke bayanka idan an ce ma baina aidihim abin da ke gaban su wa ma kalbahum abin da ke bayan su da yasa ubangiji ala ya idara zuwa ga abin da yake gaba da kuma abin da yake baya bai yi idara zuwa ga abin da yake sama da wanda yake kasa da wanda yake dama da wanda yake hagu ba kamar yadda ya bayanin hakan a cikin suratul a'raf la qaudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ma'ana sai aka takaita anan aka fada da aka dan gaba da baya da dama da hagu da sama da kasa amma a nan gurin gaba da baya kadai aka malamai suka ce idan an ce gaba da bayan ma kadai ya shafi dama da hagu da kuma sama da kasa domin dan adam lokacin da ya miƙe haka a tsaye ya kalli gabansa to ba gabansa kaɗai ke kallo ba yana kallon gaban yana kallon daman yana kallon hagu sannan ba gabansa kaɗai ke kallo ba yana kallon sama yana kallon mai kasa domin in ba wani gini da zai tare maka gabanka za ka kana kallo samaniya a gabanka ba sai kai haka a hakan za ka kana kallo samaniya dan ga tanka mata fada sannan kuma ka kasa kana ganin ta to daga nan inda ka tsaya a gabanka wato kaga dama da hagu sannan kaga gaba kaga sama da kasa idan ka waiwaya kuma ka kalli bayan ka a ga dama da hagu ga sama da kasa ina ba ta fahimta sannan ka kalli gaban ka a ce idan an takaita kan ma bai na aidihim ma kalfa wato bai ta da abin da aka faɗa ba a can gurin nan gurin ubangiji ta Allah ke bayani zuwa ga ayi jara a can gurin kuma Allah na bayanin ne yana hikaito abin da Iblis ya faɗa shi Iblis a larabcin sa bai fahimci cewa idan an ce ma bai na ajihu ma kalfa <laughs> ya tafi ko ida da ko ida ba sai ya bukaci ce ومن خلفهم وعن أيمانهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمال ma'ana sai da ya faɗi dama da hagu domin ya game amma ubangiji ta Allah sai kawo wannan ina fata an fahimta ma'ana ko kuma ka ce a san an yalwanta a nan an takaita amma dukkan su ma'ana tana tattaruwa ne inna ta naqsib bihim al-ardha aw nasqit aw nasqit alaihim kisafan min as-sama ko da idan da Allah ga dama sai ya sa ayi girgiza kasa ta rufta da mutane wato wannan kaiwa mutane wajen razana da mutane da cewa mutane su tsoron ubangiji aw nusqita alaihim kisafan min sama ko mu wani ya balgato daga sama ya fado kan mutane ba su abin da zai tare wannan kaiwa mutuka ne wajen isharar zuwa ga karfin kudurar ubangiji a amintum man fis samai an yakhsifa bikum al fa idha hiya tamur am amintum man fis samai an yursila hasiban fa sata'lamuna kayfa kaka Allah ta inna fi zalika la ayatan abdin munib sai ayatan ba ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أومي معه والطير وعلنا له الحديد أن اعمل صادقات وقدر في الصوت واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير مالك ثم da Dawud a abin da zai biyo bayan ubangiji ala zai ambaci kisar annabi Dawud alaihi salam wa mawdu'u surati na fi waman nizami innama huwa al-iman wal amal salih dama daga cikin babban mawdu'in da sura ke bayar da darasi kai, nuna cewa wato tsayuwar tsari na rayuwar mutane yana ginuwa ne akan imani da aiki na gari duk yadda aka samu ci gaba ɗansu fuskoci na rayuwa a duniyance tattalin arziki siyasa kere-kere da noma da kiwo matukar babu imani matukar ba aiki na gari to ba za a samu rayuwa ta miƙe yadda ake bukata ba da haka za a kawo kefar annabi da dan ta dauki wannan darasa. za a ga yadda ya hada tsakanin ci gaban duniya da kuma imani da aiki na gari dan Allah cewa abokanan tafiyar juna ne ga dukkan mutumin da yake son ya samu ingantacciyar rayuwa a duniya ya kuma dace da kikkiawan sakamako a lahira ubangiji ce wala qad atayna dawuda minna fadla hakika mun baiwa annabi Dawud falala minna daga gare mu mun ba shi falala malamai suka ce falalar tana da yawa da da aka ba shi falala wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwa mun ba shi da Sulaiman kuma ya zanto shi ma annabi ne kuma ga shi yayi zamani da shi ku saka babu wannan falala ce hore masa iska da take daukar su kamar da za a yi bayani وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أطاف wannan falala ce da bari hore masa tsuntsaye su rinka tasbihi tare da shi falala ce ta sarki duk waɗannan dangogi ne na falala da Allah madaukakin sarki ya bari wa laqad atina dawud minna fadla Allah kuma ce ya jibalu awwidi ma'ahu wa tayr ya jibalu ya kuma mai tasbihi tare da shi annabi dawud alaihi domin lafazin at-ta'wib wato yana nufin maimaita at-tarjiya wato maimaita abu maimaita tasbihi ya ku duwatsu ku maimaita tasbihi tare inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wa tayra mahsuratan kullu lahu awwab waɗannan wato hore masa waɗannan su yi tasbihi da shi shine Allah ke musu umarni awu bi ma'ahu waɗansu malamai suka ce a'a lafazin at-ta'wif da daukan ma'anan tafiya da rana kamar yadda asura ke ɗaukan ma'anar tafiya cikin dare aka ce sara yasri wal layli idza yasr ko asra yasri subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram idan an ce asra yasri zai zanto isra'an kenan sara yasri zai zanto suran ko saran ko saryan suran da ko saryan shine ya fi shahara da haka wannan na nufin tafiyar dare hatta awi kuma tafiyar rana ma'ana ya ko duwatsu ko dauke masa kewa lokacin da yake tafiyar rana daga wani gari zuwa wani gari daga wani waje zuwa wani waje amma dai fassar at-ta'wibu da ma'anan maimaita tasbihi tare da annabi Dawud wanda ita ce mafi shaharan fassara da malamai ya jibalu awwibi ma ya ku duwatsu ku yi tasbihi tare da shi wa tsaira ko ma tsuntsaye ku yi tasbihi tare da shi lafazin at me yasa aka yi nasaba waɗansu malaman suka ce ai an yi asafinsa ne akan fadla wa laqad atayna dawuda minna fadla wa atayna dawuda tsayra gina. ma'ana ya zanto ma'tufin ala fadla wal ma'tufu ala mansubi mansubun waɗansu malamai suka ce wawun din da ke cikin wasaira wawul ma'iyya ce wanda wawul ma'iyya takan yi nasaba ga suna idan ya zo bayanta kakan ce sirtu wal kamara nayi tafiyan dare tare da wata ma'ana farin wata da haskaka mun gabana ba za ka ce ba wal qamaru sai dai wal kamara don wawu din wawul ma'iyya ce takan sa nasaba da sunan da ya biyo bayan ta ya ji bala abu bi ma'abu wa sai Allah ce wa alanna lahu al sannan mun tausasa masa wato dutse ya zama layyin ya zanto mai taushi da saukin sarrafawa wato karfe ya zama mai saukin sarrafawa ta tare ma'ana yakan dauki karfi ya sarrafa shi ya mulmula shi ya lankwasa ba tare da yayi ta buge buge ba da shan wahala da murtawa da karfi ko amfani da wata na'ura yakan sarrafa shi irin yadda mace take sarrafa babban gari da ya dinkin da daga dama ko mulmulan da daga dama babba ko karami ko tsakatsakiya haka kuma ke sarrafa duwatsu shine wa ananna lahul hadid wato karama wa ananna lahul hadid wato mun hore mun mun lausasa masa karfi yana sarrafa shi irin yadda yake so fa kana fi yadihi kal adil ya zama a hannunsa kamar kullallan gari ke a ni'mal sabizati muqaddir sar sai muka ce ni'mal sabizati ka je ka kera salke na yaki sune sabizatin ai duru an kawamila yadurru labisuha ala al-ardi ko yadurruha labisuha ala al-ardi kai cikakken sulke wanda idan mutum ya sa za su rufe shi har ma kila su yi tsawon da zai iya jan su a ƙasa sulke na yaƙi saboda wani makasudi aka ce su yi sulken yaƙi makasudi na jihadi makasudi na yada addinin musulunci a banka dan za su fita ne kowa ya san yakin da annabawa suke ba shine yakin da masu mulki suke ba na fada da kasa dan annabawa ba masu zuwa dan su fada da kasa bane a masu zuwa ne dan sa mutane su bi Allah sawa'un su bi su bi Allah ta hanyar wa'azi ko ta hanyar karbin siya to kaga akwai jihadi tunda akwai jihadi sai an yi kayan fada a ni'imar sabibatin wato kenan yana daga cikin makasudin sarrafa karfe ayi kayan fada da shi dan saboda kare mutuncin musulmi da musulunci wa qaddir fi sardi ka kaddara zubin da kake wa kowane karfi a sarfi shi ne karfi din qaddir kaddarawa wato ka kaddara kowane irin abu domin hada karfi ne da karfi kuma galibi kawanya ce ake yi zobe zobe ne ake a sa wannan cikin wannan a sa wannan cikin wannan idan wanda ya zama karami ya zama babba kaga ba su kaddaru bai da ya kamata ya kamata in wannan ya zama babba wannan ya zama babba idan wanda ya zama karami wannan ya zama karami sannan kuma idan abin ya yi kankanta da yawa zai rika yagewa da wuri ko ya balkare da wuri idan ya yi karfi da yawa kuma zai babbar ko babbar ko ba yadda idan an yi sai da kibiya za su iya shiga kaga bai amfani ba kaga akwai bukatar mai kaddar zigi mai kyau ta yadda karfan da karfe za su haɗe da juna ya zanto ko saran takobi ko harbi da kibiya ko suka da maki ba zai tasiri wajen kaiwa gare ka ba yayin da ka sa shine wa kaddar sarfi waɗansu malaman suka ce kaddar su sarri ma'ana yi su wato tsayin daban-daban girma daban-daban na babba da na karami da na tsakatsakiya kowa zai iya sawa daidai da za su yi masa dai da aka ce an yi sayin iri daya ba wani babba ne sashi za su yi masa amma idan aka wa kowa sai shi nan shine yayi shine wa kaddar su sarri wa amadu salihan sannan kuma ku aikata nagari aiki aiki gari ku yi imani ku yi aiki gari ma'ana kaga a hada da cigaban duniya da kuma addini kenan dan duniya kadai babu addini aikin banza ce dan da idan mutum ya rike addinin da yaki kuma ya nemi duniya yaki ya aikin dan raya duniyar sa to shi ma kuma bai fahimci addini ba ki kyawar fahimta duk mutumin da ya dauka yana daga cikin addini mutum ya zauna bai da aikin ni, yana daga cikin addini bara yana daga cikin addini maula to wannan bai fahimci addini ba dan ga annabawan Allah aikin shi idan da akwai wanda ya kamata ya ci da bara da sunewa annabawa inda akwai wanda ya kamata ya tsaya ya rayu akan zakka da sarka da sunan annabawa amma aiki suka har manzo Allah faɗa cikin sahih bukhari yake cewa babu abincin da dan adam zai ci mafi alkhairi sama da abin da ya daga aikin hannunsa sana'ar hannu ko saka ko rini ko telanci ko dinki ko dukkan abin da za a yi da ko kira ko aikin kafinta ko hada waya da waya ta lantarki ko ta garahu ko ta meye abin da dai mutum zai da hannu a bashi lada maza Allah shi shine abinci mafi fassa shine abincin muku ya zama halal idan mutum ya kiyaye ka'idodin sa sai ce wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi yace annabin Allah daud ya kasance yana ci daga gumin hannunsa alaihi salatu wassalam kaga wannan ai karshen zaburar wake wajen cewa mu tashi mu aiki dan raya duniyar mu sannan kar wannan ya mantar da mu lahirar wa amalu salihan ku aikata aiki aiki na gari inni bima ta'maluna basir ni kam mai gane ne dangane da abin da kuke aikatawa in ji Allah ta ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وعسلنا له عين القسم ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقبول da اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ubangiji ce wani suleiman riha annabi suleiman alaihi salam dan annabi dawud duk kuma an hore masa iska an hore masa iska wato huduha hajarun wa rawahu hajar ita wannan iska da aka hore masa tafiyar ta ta safi shaharun tsawon tafiyar wata ɗaya sai inda zaka yi amfani da wani kayan sufurin da ba iska ba wa rawahu a tafiyar ta yamma shi ma kuma tsawon tafiyar wata dai ne inda mutum zai amfani da wani kayan sufurin da ba wannan iska ba ina fata mai wato kaga wannan ba karamin baiwa bace mu'jiza kenan da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Sulaiman dan annabi Dawud alaihi ay sayraha min al-ghadwa wato tafiyar ta sayruha min al-ghadwati tafiyar wannan iska da safe bi ma'anar sabah wato lokacin safe kenan ila zawali har ya zuwa lokacin da rana za ta bar a shahar wato kamar tafiyar wata da yake da wani abin hawa wa ha tafiyar yamma shine sayruha min az-zawali ila al-ghurub fi ma shaharu Allah ce wa asalna lahu ainal qitri da lahu sannan kuma wato ainihin mun malalar masa domin daga sala silo ne idan aka ce a asala ya malalar amma sala abin ya gudana da kansa ya silo yana gudana daga nan gurin korama ake ce mata asailu saboda korama inda ruwa ke gudana bayan ya sauka magudanar sa da yake da lahu mun bubbugar masa ko mun gudanar masa ainal qisr idaniya ta dalma dalma ai shine narkakken karfi wanda masu kila ta yau sai sun yi amfani da wuta sun rura ta tayi zafi kafin ta isa karfen ya laushi sannan kuma kafin ta narkar da dalma din wanda ake hada wannan karfen da wannan karfen a zuba a tsakiya dan idan ta bushe ya kame to shi sai kasance idaniya ce guda kawai yadda zaka debo ruwa a rijiya haka narkakke dalma din shine asalna lahu ainal kitab wa min al jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idzin rabbih daga cikin aljanu akwai waɗanda suke aiki gaba gare ya tsare su yana kallon su bi izin rabbihi da izinin ubangidansa to idan aka ce laborerin su ne aljanu kaga ba aikin za a ba gangani ba kenan duk wanda ya bude kamfani aka ce laborerin da injiniyoyin da aljanu ne to kaga ai za su samu production mai yawa ko shakka ba wa man yazg minhum an amri rabbina an amrina dukkan cikin su wanda ya kauce wa umarnin mu inda Allah umarnin da muka nasiwa annabi Sulaiman da'a nuzikahu min azabi sa'ir za mu tantana masa azaba ta wuta fi duniya a nan gidan duniya bi an yadribahu malakun bi sautin min minha darbatan tuwriquhu da yadda za a umarci mala'ika ya dake shi duka daya wanda zai kona shi wato tun daga nan gidan duniya za a yi masa azaba duk wanda ya saba wa annabi Sulaiman alaihi salam tun ma kafin a ce wato hadisin an je lahira ya lakin ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba aiki mai suke masa idan sun je wajen ya amaluna lahu ma kyau suna kera masa duk abin da yake so suna sana'anta masa duk abin da yake so min mahariba na masallatai wa tamafila da mutum mutumi kala daban-daban wajifanin kal jawabi wajifanin da wato let let na cin abinci ko kuma jifani ya zanto afashi afashi na cin abinci kal jawabi manya manya kowanne idan ka ganci kamar tafki na ruwa guda ne domin jifan jam'i na na dafna dafna shine akwati na cin abinci ko plate ko dangaren na cin abinci jawabi aljawab jam'i na jabiya jabiya shine alhaud tafki allazi yatajamma'u fihi alma ba'da nuzulihi min almatar inda ruwa ke tattaruwa bayan ya sauka daga sama to kaji akwati guda ɗaya na cin abinci idan ka ganshi kamar katon tafki wanda idan ruwa ya sauka yake shiga wajen saboda masu cin aljanu ne kawai ko ai za a ta abinci da yawa ودفان كالجواب وقدور الرافيات القدور كان إلى القدر القدر تكون يا غدا القدور يا زما تكواني shine وقدور kudurin sannan suna yi masa tukwane rasiyatun na kamar tana da abin da kafafu guda biyu ko uku da suke tokar da ita guda uku dai suna za su tokare su da ba za ta fata shine wa kudurin rafiya to wannan shine aikin da waɗannan aljanu suke ba mu koma kan mahari lafazin mahari dan idan da mihrab mihrab yana daukan ma'anar masallaci wurin sallah kenan sannan mihrab yana daukan ma'anar jafna shine akushi ko plate na cin idan ka ce jifal ya zama jam'in su kenan da yawa kal jawabi lafazin al jawab jam'i na jabiya jabiya shine tafki na ruwa al jawabi tafki tafki da yawa kenan wato ana yi masa akwashi akwashi na cin abinci wato kai ka ce tafkuda ne su shan ruwa manya manya za a san su kenan wato tafkuda ne ka wanda ruwa ne waɗanda suke manya manya shi nan ma da yace sabitatul laha qawaimu la tataharrak tukwanan a haka suke suna da kafafu ba sa motsi an amakin ha daga inda suke to takazu min aljibali wato ana yin su ne da duwatsu dutse ake sassakawa a yi tukunyar da shi a fitar da shef gangan jikin tukunyar da kafarta kawai a zuwa ɗauko a zuwa aji kila wajen mutum ɗari za su ɗauko su zo su ajiye ta waje guda biliyaman wannan ya faru ne a kasar yaman a lokacin annabi sulaiman yus'adu ha bis salalim idan ana son a zuba abin da za a zuba a cikin tukunyar a dafa ko in ya dafa ɗauko sai an sanya tsani sai a hau a tattakala a hau wannan abin da zama abin mamaki bukatuwar tukunya irin wannan yau ga aka shi can an ce kamar tafki ta tukunyar <laughs> ai kaga lalle ba za ta zama abin mamaki wannan dai suna da cikin akhbar karin bayani da malaman tarihi suke amma qur'ani kan yana abin na da mutuka girma to da Allah ya faɗi wannan magana sai ce imanu ala daud da shukra ya ku zurriyar gidan daud wato ku yi godiya ga Allah ku aikata godiya ga ubangiji wa qalilun min ibadi shakur kaɗan ne daga cikin bayina waɗanda ake samun mai yin godiya ga Allah ai al'amiru bi ta'ati shukran ni'imati wanda za a ga yana aiki da ta dan godewa wato ainihin ni'imata a nan gurin faɗin Allah ta'ala imanu ala dawo da shukura ko aikata godiya ita godiya ya ake ta aikata ta ake ko faɗin ta ake labazin ashkuru ya sha bamban da alhamdu labazin alhamdu yabo wanda ake da baka amma lafazin ashkuru ya shafi yabon baka ya shafi aiki na gabbai ya shafi wato yabo na zuci da mutum zai yabo ubangiji a zuci a nan gudan da aka ce imalu ala dawo da shukura wato an nuna ku yi godiya ta fuskar aiki ba godiyar baka ta kai bakin wa kalilun min ibadi da haka ma aka ce imalu ala dawo da shukuran ko aikata godiya ma'ana ku yi aiki da da'a kuna masu biyayya ga Allah kuna masu godiya a gare shi bisa ga ni'imar da ya muku wa kalilun min ibadi ya shukura في آية تبتكر في الله سبحانه فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من فأتحت فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين Ubangiji ce falamma qadaina alaihi al-mauta lokacin da muka kaddara muka hukuntar da mutuwa akan sa shi Annabi Sulaiman ai mata wa makasa qa'iman ala afaf ya mutu ya tsaya kuma yana jingina da kan sandarsa wal jinnu ta'malu tilkal a'mal shaqqa aljanu suna ta aiki waɗannan ayyuka masu wahala wanda ya sa dan da sun waiwayo sai idan shi a tsaye yana dogara akan sandarsa tsammanin su yana da rai yana kallon aikin da suke yi wato ya zara ido kenan ana adati ha kamar al'adar sai suka ci gaba da aiki la tashuru bi mutu ba su gane mutuwarsa ba حتى أكلت al عصاه asahu سيدة sai ذو تسيني سندسة فكر ميتا مسيح فات تسيني أنك سوف لما قضينا عليه الموت yayin da muka zartar da mutuwa akan sa ma ala mautihi ba abin da ya nuna wa aljanu mutuwar sa ita ce wadansu malaman tafsiri suka fassara cewa gara wato kenan ya nade tsaye wajen har gara ta zo ta ne ka cinye sandan waɗansu malamai suka ce ba gara ba tari da ke cikin da ke cin katako tun da sandar da ita ce har ya zo ya cinye gaba ɗaya ya rarrake ta ya kasance sandar ba za ta iya ɗaukar sa ba har ya faɗi ko dai wanda aka fasar ayar da shi lalle Allah ya ce dabbatul ard ta akulu min fata ta zo take cin sandarta wato sandar da yake jingina da ita wato tare da alhamza min sa'atahu kenan ko ne abi sarkihi a wata qira'a min sa'ata wato ba tare da alhamza ba falamma karra yayin da annabi Sulaiman alaihi salam ya fadi matacce tabayyanatil jinnu sai aljanu suka fahimta suka gane cewa a fa wato ya riga ya rasu allau kanu ya'lamun al-ghaib ai da ake sun kasance sun san gaibu ma na labisu fil azabil muhin da ba su dawwama ba da ba su zauna ba fil azabul muhim cikin wannan azaba mai wulakantarwa da ma'ana suna son su huta sun gaji da aiki amma da sun wayo sun ganshi a tsaye suna jin tsoron sai su ci gaba da aiki a jima mutum ya gaji ya wayo wayo sai ya ganshi sai ya ci gaba ai da ake sun gane a mace ki da sun tsare ba su kai ba da sun dauki hutu kenan da sun huta shine wato Allah kanu ya lamana da malaka su fil azabul muhim da ba su zauna cikin wato azaba wanda take mai wulakantarwa a cikin nan wurin akwai darussa guda biyu muhimmai da ya kamata mu dauka darasi na farko annabawa ba su san gaibu ba wanda wata hakika ce wanda alqur'ani yake bayanin ta aurare daban-daban cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah wa inda hum fatihul ghaib la ya'lamuha illa hu mabudan gaibu a wajen Allah suke ba wanda ya san gaibu sai Allah sannan kuma an janu ba su san gaibu ba dan ga nan ba aljanu an lauka ne ya alamun algaibu ma na bisu bil azab da haka mai ta'amuli da aljannan zai ba shi labari ba zai iya baka labarin gaibu dan bai san shi sannan wani abu na biyu mai muhimmanci wato shugaba ko jagora da yake son ayi abu sai ya tsaya a kan abin kafin abin ya gudana amma matakar zai wakilta zai kai ya wakilta wannan zai kai ya wakilta wannan zai kai ba tare da ya gusawo ba to za a iya samun barna mai tarin yawa wannan ta sa annabi Suleiman sai ke tsaye da kansa idan ya sa aiki sai je wajen yana sufa bijin da kai ba a tsammani za ka kai ziyarar ba zata a ma'aikata kaza a ma'aikata kaza a asibiti kaza a gidan marayu a kurkuku a menene dan ga ke gudana daidai ba ka tsaya a ofis ana zuwa a yi muku karya ba duk inda kake da shugabancin jama'a ya kamata kai haka musamman idan akwai bangarori da dama na mulki karkashin ka to kowanne sai ka bi don kai ne za a yi wa babbar tambaya shi wanda ka dora za a yi masa karamar tambaya ce ta kewaye inda yake kai kuma za a yi maka babbar tambaya ta can ta can da can da can da haka sai mutum ya tsaya kenan da kansa har kafin komai ya iya tafiya daidai ina da sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya kai mana wassalamu alaikum rahmatullahi من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطينا واسمع غير مسمع وراعنا عليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا abin da ayar take cewa min allazina hadu daga cikin yahudawa domin allazina hadu yani allazina qalu inna yahud daga cikin waɗanda suka ce su yahudawa ne yuharrifuna al-kalima kalmar yuharrifuna al-kalima din nan ana kaddara qaumun kafunta. min allazina hadu qaumun yuharrifuna al-kalima daga cikin yahudawa akwai waɗanda suke musanya kalmomin Allah amma wa bihi daga bigiransu musanya kalmar Allah shine kamar canja wani hukunci kamar yahudu sun canja hukunci na jefe mutum idan yayi zina sai suka canja shi da cewa a takaita shi akan bulala ko bayan bulala a yi wa mutum abin da kira at-tahmim wato a goga masa bakin tukunya a fuska a tsora shi akan jaki a yawo da shi a gari ba sai an jefe shi ba kaga wannan musanya hukuncin Allah ne yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna musanya kalmomin Allah ba inda suke ba wa yaquluna sami'na wa atayna kuma sukan ce da annabi mun ji amma mun saba wato mun ji abin da ka faɗa amma mun saba ba za mu bi ka ba wasu ma gaira ka saurare amma kai ba abin saurara bane a wajen mu ma'ana mu mun fi karfin mu saurare ka sai dai kai ka saurare mu dan mu mana da littafi a hannun mu kafin ka wato abin da suke faɗa manzon Allah kenan ko ko rafa wasu ma gaira mutum wato ka saurare mu amma kai ba za a ji ka ba ma'ana Allah mayar da kai wanda ba za a ji shi ba sai zanto mummuna addu'a take masa kenan wa ra'ina kuma sukan ce da manzon Allah ra'ina wato kaskantaccen cikin mu lalaci yahudu banda su zai faɗa manzon Allah na mabani layyan bi alsinatihim wato suna karkatar da harshen su allayyu shine karkata abu lawa wi wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana ila akhir al-aya layyan bi al-sanatihim wato lafazin ra'ina yana daukar ma'ana guda biyu ce ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau akan ce ra'ina a larabci ya zanto kana nufin dan saurara mana dan jira mu sahabbai sukan faɗa manzo Allah manzo Allah wannan magana idan ya daura musu karatu idan an zo daidai inda ya kamata ya sa sai su ra'ina wato ka dan saurara mana nan ya isa in mun haddace ma zuwa kara mana kaga wannan ma'ana ce mai kyau sannan kuma ra'ina tana daukar ma'anan ko dai wawan cikin mu ko wani kantaccen cikin mu su yahudu sai su faɗe ta a filin suna nuna manzo Allah kamar yadda sahabbai suke nufi amma a cikin su suna nufin mai mummuna ma'anar tafi shine ma'anar da yanda sura ta suna karkatar da harshen su zuwa ga wata kalma wanda suke dauke da ma'ana mai kyau da ko mara kyau amma sai su furta ta dan cimma ma'anan mara kyau dan mun nawa manzon Allah shine zai yin bayan cikin wa anan fi din kuma dan suka game da addini shine Allah ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na inda a ce za sun ce mun ji ko mun yi biyayya ma sannan ta saurare mu wanzurna kana a madadin su ce ra'ayina sai sai wanzurna kaɗan jira mu na kana kare lahum da hakan suka fata da yafi alkhairi a gare su da sahabbai ma Allah ce da su ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wal na azabun aliyam ma'ana da yahudu su ma su mai za su canza kalmar ra'ina su mai da ita da unzurna la kana khairan mu wa qawm da ran mafi alkhairi a gare su kuma da zama shine mafi halayen su da su walakin la'anahum Allah bi kufrihim sai dai ina Allah ya tabar da su ya la'ance su saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai kadan abin nufi sai yan kadan ne daga cikin su za su yi imani amma mafiya yawa za su zama kafirai minhum wa illa wannan ke cewa Allah kai magana akan matasa na ahlus sunna su daina aske gemu gemu dai suna ce mai karfi idan an ce suna mai karfi ana nufin wajibi in ba wata lura ba idan Allah ya yi mutum shagiri ne dama baya da gashi to wannan babu laifi amma duk wanda Allah ya bashi gashi a fuskar sa gemun zai fito to sai ya bar shi dan ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gemu ita ce tsaffa wadda Allah ya bambanta da namiji da ita da mace tsakanin shi da mace domin siffa ta sarari da za a iya gane bambanci inda ta fuskar ta namiji ne to ne gemu din sai da in babu gemu inda mutum zai sa kayan mata sai ya bace cikin mata din yasa duk maza da suke yin shigar mata dan su yi ɓadda kama za ka samu ba masu gemu ba ne <laughs> ko ba ka ba <laughs> mai gemu din nan za a yi masa a wannan ce kuma da gemu dan ka ne gemu kamana ne aske shi kuma kaskanci ne da ke baya da haka bai kamata mutum ya aske mu ba Allah gana da hmm? wanda suke jaba a ya fito shi ma ba a ce baka jaba wani abu dan ya fito idan Allah bai yi mutum zai fito ba zai bari ai bai laifi ba inda ba fito waye ya aske ba ne na ce bayan gaisuwa da fatan alkhairi da Allah wata addu'a mutum zai yi idan yana fama da na farko karancin tawakkali na biyu karaya da kuma tsoro wallahi ni dai ban san wata addu'a ba ta ƙara tawakkali wanda za ta magance mutum tawakkalin tawakkalinsa domin shi tawakkali ai aƙida ce a zuci da kuma aikin gaba na ja faɗa nan cikin karatu cewa tawakkali yana da rukuni guda biyu rukuni na farko imanin zuciya cewa duk abin da na samu ko zan samu to ubangiji ta ana ne ya bani ko zai bani ba dabara ta bace ba iko na bane ba kurɗa ta bace zuciyar mutum ta sakankance da wannan abu na biyu kuma aiki tukuru daga bai wajen jawo kai amfani da kuma mutum ya eh, kawarwa da kansa abin da zai cuce shi wannan shine hakikanin tawakkali idan mutum ya hada guda biyu yadda zuciya tare da aikin gabbai dan haka duk wanda ya zauna baya aiki dan dawo kansa amfani yake na yi tawakkali to bai fahimci tawakkali ba ragwanci ne wannan ba tawakkali bane ba amma wanda yake aiki to shine wanda yake tawakkali dan za mu fahimci wanda cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa da a ce kuna tawakkali ga Allah irin yadda tsuntsu ke tawakkali ga Allah to da Allah ya arzuta ku irin yadda ya arzuta tsuntsu an fahimta ku saboda tawakkalin tsuntsu ya ajiye abincin gobe to kai ba ta wannan fuskar aka ce kai koyi da shi ba ka ce kama ba za ka ajiye na gobe amma abin da tsuntsuwan ki da shi shine himma ba wanda ya fi tsuntsu sammako duk sammakon ka tsuntsu zai riga ka tashi ya tafi neman abinci shi yasa manzo Allah karshen hadisin sai sai tagadu khimasan wa taruhu bi ta'anan za su wayi da su tafi cikin sa da kalaba komai amma su dawo da yamma kullun ta kaga da fika tashi da safe da yake suna tawakkalin sai suka yi sai suka yi motsi lokacin da suke motsin su buga nan su kada can gurin zuciyar su tara ce ga ubangiji to sai Allah ya shiryar da su zuwa ga inda za su samu abincin tunda sun yi aiki inda sun tsaya a cikin shekarsa sun yi shiru sai sun yi tawakkali ga Allah abincin zai zo ba zai zo ba to idan ya zanto tsuntsu sai da ya motsa ya fita daga cikin shekarsa ya kai ya komo sannan ya samu abin da zai ci ka kuma sai ka tsaya a ɗaki ko ka zauna a masallaci ko ka zauna a kofar gida ko wata shi faɗa ana ta hira da kai kuma ka ce ka dogara ga Allah wannan ba dogaro ga Allah bane wannan babban misali ne cikin wannan hadisi da ya kamata mu fahimta ba abin da ya fi tsuntsu sammako shi yasa ko da imrul kai da ya zo ya alfahari cewa shi mai sammako ne sai ce ya fi tsuntsu sammako wa kad adkabi wa tayru fi kunatiha bi munjaridin qaidil awabid haykali لكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حقه السيل من علي هذا سيدنا وي lokacin da فتا ده da safiya a lokacin tsuntsu ba na cikin shekarsa bai دي ba himma ke dan yana shi sannan abu na biyu daga cikin abin da zai nuna mana tawakkali cewa ana bukatar kai aiki kisan an da na maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi salam na farko ga ta mace wanda jikin namiji bai kai a jikin namiji ya fi na mace kwari jikin mace bai kai namiji kwari ba na biyu da ta da juna biyu wanda juna biyu ko da a watannin farko ne yana wahalar da mace ballan sana'a ce ya je lokacin haihuwa na uku ga ta na kuda ta zo mata an gane ko na hudu ga ta a bayan gari inda babu kowa to idan akwai wanda ya yake da cancantar a bashi abinci ba tare da ya motsi ba to ita ce wannan mace ba namiji ba juna biyu ga ta kuma an zo lokacin nakuda ga ta kuma a wurin da ba kowa ba wani dan adam tare da ita domin fa hamalahu fanta bazat bihi makanan qasriya can ne zargari ba kowa fa ja al maqadu ila jiz'in nakhlati sannan ga takaiti na biyu shine takaitin tana da fiki din ma kuma ba tare da tana da miji ba قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا inda abu wanda yake cancantar a bashi abinci haka kawai a hutu kar ya kowane irin motsi to da ita ce da lamarin amma Allah sai turo mata mala'ika kuma da sai a ce mala'ika ya tsinko mata dabino ne ba su sunan mala'ika jibril ne amma ba ce haka sai aka ce ta yi motsi ta kanta ya an ji cewa ya ne ta nemi ta qabla hada wa kuntu nisyan mansiya annaka ne fanada min tatiha an la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Karke bakin ciki ubangiji ya sanya wata korama ga ta a gangare sai kin je wajen a yanda Allah ga dama da sai ruwan ya fito a nan wurin irin yadda zanzan ya bugo a jar ko mahaifiyar Annabi Isma'il an fahimta ko sannan sai aka ce wa wuzzi ilayki bi diz'in nakhlati tusaqif alayki rutban jaliya fa kuli washrabi wa qabi inna wa wuzzi ilayki bi diz'in nakhlati kama ku tsiran dabinan da ke gefan ki girgiza lafazan hazza yahuzzu hazzan yani tahriku shay'i bi shiddatin ma al-iz'aj wanda yana bukatan karfi kafin a ce girgiza don girgiza wanda zaka yi wa reshe ɗayan itace su zubo kaɗan ce kaga wannan shine tawakkali din sai da ta tashi ta yi to kai tawa haka kawai sai ka zauna a haka ka ce Allah ke wannan ba gaskiya bane to idan ita randa tana daga ake bata ruwa to kai randa ne ita baran dace kasa kai ko mutum ne mai jini da tsoka da tunani da hankali da basira ka ga bai kamata ga wannan ba sannan da ba sai abin da aka kai mata ba idan an kai datti idan an kai mai zafi idan an kai mai sanyi tana da wani da za ta yi ne to mutum ne bai kamata wannan ba shi da wani mai hikima ke cewa alam tara anna allah qala li maryamin al إليك الجزء ar rafa. ولو شاء أن تجنيه من غير حظه جنته ولكن كل شيء له سبب shin ba gaba da Allah ya ce wa Maryam wuzzi ilayki girgiza itacen dabino sannan dan ya zubo da Allah ya ga dama ta ci dabinan ba tare da ta girgiza ba da kike sai dabinin ya zubo ta ci girgiza ba amma kowanne abu Allah ya sa masa sababi kada ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara kar ku ce saba ba duk takardun da suka rage a nan hannuna tambayoyi ne wato mana abdulla ma ya rage waɗansu waɗansu ma sun yi min telefon waɗansu sun yi kek irin sakon nan rubutacce dukkan su dai suna magana akan sun ji labari a rediyo cewa na bar hizba me yasa to ai na faɗi dalilin a cikin rediyo ko na faɗa cewa ayyuka na da'awa ne suka bin yawa wa'azi da karantarwa tsakanin nan da boki da maiduguri da jigawa da yobe da katsina da daura da ina ne sannan abubuwa ne masu yawa ina jin kuma za ku yi dalilin kan wani to waɗannan shi ne su ne da kuma waɗansu dalilan da ce waɗanda su kuma waɗansu dalilan ina ce lokacin faɗa su bai ba kuma ina ganin har yanzu ɗin ɗaya bai ba domin um, ne ya ce ta san san a yi gyara ba kama a ce a yi gyara daga idan an gyara mutum ba sai ya ce komai ba da sauransu amma abin da yake faruwa shine dole kuma akwai a gefe ɗaya masu zargi galibin takardun da na gani da waɗanda na karanta da waɗanda na ji da waɗanda suka yi mun waya galibin su abin da suke nuna hakan ya yi daidai akwai kuma waɗanda mafiya yawa kenan kai cewa kashi 90 cikin 100 abin da suke cewa ya yi daidai akwai kuma kamar kashi bakwai cikin ɗari waɗanda su suna ganin ya yi daidai amma da bai kamata a faɗa a rediyo ba da sai a kyale abin silent to amma da abin faɗa a rediyo ba ai kai ma da baka sani ba ni kuma ina son abin a sani yadda aka san an ina cikin kuma in ba na ciki ya kamata a yi a sani sannan akwai yan kaɗan waɗanda su kuma suke ganin a kwata-kwata ma ya kamata dai a tsaya dai a ɗan ƙara ganin gyara wannan ba su kashi uku cikin ɗari ba gaskiya masu wannan ra'ayi haka ko ana aka tsaya kashi casa'in sun ce ya yi daidai kashi bakwai sun ce ya yi daidai amma bai kamata faɗa a rediyo ba kashi uku kuma suna ganin a'a ya kamata da dai an ƙara hakuri har dai a tsaya a ga inda za a je to abin nan da da da ina ko ana aka tsaya dai an samu sakamako an ko dan makaranta ya ci jaraba ki zai cikin ɗari ka ya samu distinction saboda haka ba da wata matsala sosai da sosai hakikanin gaskiya akwai matsaloli masu yawan gaske kamar yadda na faɗa kuma kuna son dole sai na faɗa ta wurin faɗi daya in kuma mu bari a faɗi su gaba ɗaya wato akwai gyare-gyaren ne da ya kamata a ce an yi su tun sani irin gyare-gyaren da ya kamata a ce an yi su kamar tun shekara ɗaya da ta wuce ko shekara ɗaya da rabi yanzu dai kowa ya san gwamnati ta yi shekara biyu abin da rage kuma shi ne shekara biyu dukkan gwamnatin sai haka ko a Najeriya ko a Niger ko a kamar ko a Chad ko a America in dai shekara biyu to kuma shekara din da za ta biyo baya tana kirin yaya za ta yi ne kuma ta sake komawa za ta a sa abin suna ta tsarki a sa masa ta zaune a sa masa duk abin da za a masa masa dai ta fita daga batun mutane duk abin da ba ta yi ba a can wurin to da wuya kuma ta iya yin shi nan gaba a iya samu a samu wani mai kwazo ya zo da wata karama sabuwa ya yi abin da a shekara can bai ba amma wannan su suka fi zama inda za a samu irin wannan a Kano da za mu so amma dai alama ba ta nuna haka gwamna na buƙatar tsabagen ma'aikata gwamna na buƙatar masu shawara da su faɗa masa gaskiya sannan idan Allah ya arzuta shi da masu faɗa masa gaskiya komai ɗaci komai rikin jin daɗi kar ya ɗauke su a matsayin 'yan adawa suna cikin fati ba su cikin fati ƴan da ne da fati malamai ne na addini ya ɗauka waɗannan su ne masu son shi da gaskiya inda a ce kuna tare da mutum sai ka ta kuskure guda goma ta tare da sai ka ce ga kuskure guda goma ya yi da hudu ya yi maka ƙarin bayani akan hudu ko na ƙarya ne saura nawa yanzu biyun yace zan bantika su kaga wannan abokin tafiya ne amma kuna tare da mutum kaga kuskure 100 ko kaga kuskure 50 DPA da su gaba ɗaya a nan gurin ya rage na ko shi ne ya san kuskure ne yadda ko kuma kai ka tare ta kanka in kana son ka tafi da shi ka ce a to gaskiya ni ne na gaba daidai ba daidai ne kai ka bi shi ko kuma in za ka ci gaba da yadda da kuskure ne ka ku za ta yi daidai ba yadda za ka ku daidai inda za ka yadda kai kuskure ne su kuma yana ganin ba kuskure ba ɗauki misali ɗaya daga cikin misalai daga cikin abin da aka yi na kuskure a wannan tafiya aikin hajjin bana ba ta yin lalataccen aikin daga bayanin da ba aka dauki alhazai aka tsora a wani gida guda wajen mutum dubu shida a gida daya duk kowa ya ji labarin wannan kowa ya ji rahotannin wannan su kansu cikin jami'an gwamnati ba su gaskiya da tsoron Allah da rufin amana abin ya mutu ya ba su haushi sun ga haka amma aka zo aka yi kyauta irin wanda ba ta bai ba labarin ma da aka samu yanzu wanda yake yawo shine wannan gidan lalatacce wanda babu wata kasa da za ta kama yan banda Najeriya a Najeriya ba wanda ya kama yan banda Kano masu gidan bayan an gama aikin hajji nan sai suka na ɗau badan su ko aka ɗauko su aka kawo su kano suka zo ga gwamnati wai suka ce um, sun zo ne su tattauna da gwamnatin jihar kano saboda gidan nan nasu da aka kama aikin hajji da ya wuce a yanzu haka kasar taki tana nema kasar indonesia tana nema malaysia tana nema wace ce wace ce tana nema da haka sai ga dace su tun da sun fara da kano bai kamata su fasa da ita ba sai farin kano ta ce ba ta san wannan gidan to idan sun sa ba wata kasa sai aka bar aka ce ai Kano sanar a yadda labarin yake yawo ba sai aka dauki miliyan 100 aka bar na kama gidan a shekara mai zuwa gidan da babu ruwa babu wuta to dan Allah wannan kuma jarin tunani ne haka su waɗanda suka kawo su din su kuma aka ce an ware musu nasu cin hanci a ciki sun ba su cin hanci su tunda su suka yi su ne idan su a wurin gwamnatin sun ba su cin hanci su ko na miliyan 6 ko na miliyan 7 to waɗannan ababai dauke ta akan cewa jita jita ne sai gwamnati ta fito ta yi bayani cewa ƙarya ne ba haka bane ba amma in gwamnati bata kare ta ba kuma aka ci gaba da ya nome to waɗannan kaga ɗaya daga cikin matsaloli ke banda waɗannan akwai dubban matsaloli akwai dubban matsaloli wallahi wallahi ba wai akwai matsaloli masu ɗumbin yawan gaske wanda sun wuce hankali kuma duk inda kake jin mutum zai faɗa ka faɗa wa duk wanda abin ya shafa ko dai wanda zai kare ka ko wanda zai ma karya wanda zai kare ka wanda zai ce maka ba haka bane ba wanda zai baka ƙarya wanda za ku yi wannan magana da shi sannan zai tara mutane kuma ya faɗa musu wata magana ba wanda kuka yi da shi ba na samu wani kusa na gwamnati muka tattauna kan waɗansu matsaloli bayan ma rabu sai ya tara mutanen sai ke cewa da su malam Jafar ya zo ya bani hakuri kan hudubar da malam Abubakar ne lemoyi dan Allah wannan wani irin lamarin ne kenan kuma kike nan kuma mu tafi an ka wannan fa wannan fa duk dan baki da ne muku bai muku tafsiri ba ba fata nake in samu ranar zan yi tafsiri ba fata nake Allah sa gwamnati ta gyara fata mu ubangiji ta Allah ya bayyana shi gwamna mana Ibrahim shekaru karfin hali ya gyara fata mu Allah ya ba shi karfin halin da zai gyara fata mu Allah ya ba shi karfin halin da zai gyara fata mu waɗanda suke taimaka barna suke jawo gwamnati a bankiya suke wadaka suke cutar jama'a suke ɗaukan kuɗin jama'a su yi barna da su fata mu ubangiji ta ana ya ganar da su su tuba su mayar da abin da suka ɗauka dan su je lahira su samu shiga aljanna amma duk mutumin da kidan wazi ya zaɓan wa kansa wata ba babu yadda zaka yi wannan shine ɗan abin da zai iya faɗa saboda kuma sai lokaci na gaba a ƙarshe ina so in ce ni ban shawarci kowa ba da zan fita amma dai na ba waɗansu labari na san akwai yan uwa da dama ahlus suna cikin gwamnati kuma har yanzu na nan ko dai waɗanda dama su san yan cikin gwamnati da ma'aikata ne ko waɗanda suke malamai waɗanda aka sa part-time iri na suna nan ba wanda na ce ya fita ni kaɗai na fita ba sauran har yanzu suna nan kuma ba na adawa da su ko muna tare da su ko muna tafiya akan suna tare da su da haka yan hizba da suke cewa su fita ko kar su fita wannan idan kai ka yanke ma kanka hukuncin fita babu yadda za a yi da kai amma kar ka dauka dan na fita fita dan ba ni kake ba kana ne dan Allah ka gamsu ana yin daidai ɗari bisa ɗari ka tafi amma ni da ban gamsu ba sai kyale ni wannan shine magana kuma wallahi dan dan wani na hizba wani na gwamnati wani na menene wallahi ni ba na dauka shi a matsayin dan adawa inda za a ce har a kare gwamnatin nan sai hizban da muke tare da su suna nan a cikin hizba ta gwamnati ba abin da dame ni ranar karatu su zojen tafsiri gobe da sabon tafi shi ofis ofis shi a ce su je ba da hannu ko kuma su tafi modi wannan ganin damar su zo su zo assalamu alaikum an kawo tambayar wanda ita ce gaba a kan tafsiri kamar yin Allah kan magana kawai mutu da ya zai a kan mutu da ta amma Allah ya tawaffa al'amur ta hina mawtiha wanda ke lamta mutu manamha fa yi dukkan da suka ba alaihi al-maut ويدخل الأخرى إلى هذا المصلى الذي ذلك الآية في قوله ولا تكون دروس الجمعة أدلة آية في كتاب الله يتوفى الأمر حين موسى ألا في في كتاب ما يلقى الله في النذور والتي لم تمت في منامها وفي في كتاب لا يلقى أن تمت بقى لوم في البرسي وأنا في من أصوب الضرب وتوعى انا كلمة مطوع ذلك يجب أن تغادر مطوع hali mutum su zuwuri ya zanto baya jin waye zo waye tafi wannan karbar zuwa ta barci ya sa wani ya tambayi maza Allah a cikin aljanna ko barci sai maza Allah ce ai barci dan uwan mutuwa yana nan mutum su zuwuri yana duniya barci morewa ne to aljanna ba morewa ba ne ba ko abin da ya fi barci daɗi dan kai wani ke amma ba ai ai ba wani wa ba ya ka mutane to karka hukku kwatanta duniya da ne da lahira kwata kwata hukuncin ba sai bane to da ka ga nan at-tawaffi al-akbar shi ne tare da cikin dan adam at-tawaffi al-asghar shi ne sanya mutum فيمسك التي قضى عليها الموت yayin da mutane ke cikin barci sai Allah ya rike ran da aka kaddara masa mutuwa ya yusuf da kuma ila da mutum wanda ko Allah ya kaddara za ta cigaba da rayuwa to sai a sake aiko ne da cikin dan adam da da mutum ajal musamma zuwa mulki abin nufi ana rike rai ba a zai shi gaba da in yana da sauran numfashi da ya farka sai a kira in ba da sauran numfashi da rike wannan da ya rike kenan ya farka da ba zai farka ba

wallah ba nan wannan shine ma'anar aya na akwai dai da kuma to za ga dan hakuri ina jin ya gaji ko ba in kun ba mu da bismillah a ba ina jin sunan sa qasida tu ban du'a fil fil nasab al hadisi ko fil mizan hadisi ko na mutum ta haka kada da nan ga wannan da kafari qasida ta ban du'a ban du'a wa qalbu al yawma masbul kaza kaza kaza ila akhirih mutayyam al isra lam yubda maqbul idan da aka fada zaka ce shi wai ya bayar da kaga manzo Allah manzo Allah ba shi ba ba gaskiya bane na'am hadisin da maza lafi ne abin da yake kuma da lafiya cewa tana da wata cuta a jikin da yan da ya na yaro za da bautar masa da zai zama saboda rinka musu da tarin ka wannan martani tunda abu ne ba wai abinci yake magana kan to kai wani ya tafi kuma ya ji abin jiki wani likita ya ce duk wannan zancen ba gaskiya wani asali ma tana kara wa yaran lafiya kuma da jiki ne ba su ne ba da alaka da nasri wa na abin da ke da mutum da ke da na a wannan kana don da a idan muka rubi ne za ka yi wannan bukata wani yi da wani a tafsirin abin ne na da ina da nan abin da za حضر قاعدهم الموت في الوصية ما جاء منكم أو آخر من غيركم لأنتم ظلمتم بالحق أخطاركم في الموت تحدثونهم من باب الصلاة ظلم التقليد ولا أحد من غير الحكم مبنية وأنا فترى بالتقليد آية سنة حالتهم sani sai su waɗanda ba musulmi ba a wuri ɗaya da aka yadda wanda ba musulmi zai zama shaida inda ta fuskar nasi ne kara a ƙwararri wannan wurin wannan kuma yakan faru ne idan kun yi tafiya ko kaka ke ne cikin kwakwai musulmi da kuma inda ba musulmi ba sai sai ya kamu da cutar da ake ganin da zai kai labari da kuma ga asirin musulman to yana son yi wasiya yayin da mutuwa ta zo ko ma kowa zo da sai kirista guda biyu ko ya gudawa guda biyu zai yi wasiya da dukiyar da kuma ya za su zama kuma shaida kaga ta ga ba a tsoron jira ta amma ana yi zai shi ne kawai wanda zai samu na fara a cikin hali ma ya zama yin hukuncin ya halatta a sa wanda ba wasu biyu zama sai da a kan abin da ya shafi dukiya amma idan aka yi ranto a halin da biya sai da ba a samu zai da mutum ba. Allah kamar ba ta amma a cikin Thank you. a yi wannan da wannan ba sai da aka yayin da ka ka dauki wani wanda ba musulmi zai zama yana aiki a karkashin ka wanda su kuma hukuncin ka ya halatta ka dauki wanda ba musulmi ba ya aiki a harkar dukiyarka ka ba su kuɗi ga wani ya sun kaya ya kawo goyon bayani a yi kaza a yi kaza wannan hukuncin ka wannan abinda a ta nuna wato ya kamata ka nemi musulmi su mu'amala da su ba wanda ba musulmi ba saboda ba za ka amintu ba da ya ha'ince ka tunda Allah ya nuna babu yadda za a yi ya so ka kai ya nuna maka daɗin baki amma dai ba ya kawo ce ka wani kare na da da Allah ya ce ko na kuma da ya ko na ko kuna da wani kuma ba da ni da lokacin da wani zarafi ya ɗauki sakataren da mai kula da harkokin kusanka ta fuskar rubutu da aiko duka da karɓa da rubuta da ba kansa kirista kuma ɗan ka faɗi su yanzu kan wanda za ka ɗauka sakataren ka sai kirista ne masa faɗa ya kawo ta ko ya kori ka kawo nan kuɗi a wajen a wannan idan mutum yana son kenan ka a wata filakin sa yawancin a ɗalibanmu da suke ɗaukar waɗanda ba su nufi ake da duk asirin da ya fi sannan kuma lokaci a tuzo suna wani dabban yanka inda ta fara iya zuwa da sa'ayen ba yana iya zuwa da abin da suke ta yi sun yi duk wani tana faruwa Allah ya kama da danjar karshe da za mu tsaya a kira sallah a kanta faɗin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi wa huwa ala al-muhtadin shi manzon Allah ya tafi ziyarar kabarin babanta a babarsa ya aka da aka saukar da wannan ayar a wannan ba ta da alaka da ziyartar kabarin mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallam ziyartar kabarin mahaifiyarsa daban sannan kuma saukar wannan ayar ita kuma tana da alaka ne da wato mutuwar abokan da babbanta wanda lokacin da ya zo mutuwa da Allah yana sai yana sai masa ya bakwa na kafa kalma guda ɗaya da zai tsaya masa da ita a gaban Allah kuma a gefen ka daga Abu Jahal Abdullahi bin Abi Umayya ko kuma suna cewa a targaba an millati Abdul Muttalib yanzu ka bar addinin Abdul Muttalib ka danka manzo Allah na mai kalmar kira zuwa ga musulunci su kuma suna mai ta masa wannan kalmar har da karshe yake shi dai zai mutu akan addinin Abdul Muttalib manzo Allah ya ta cikin kuka da damuwa yana cewa la astaghfiru laka kama lam unha anka lalle zan roƙa mu gafara ba tukar ba a hana ni ba wannan damuwar da manzo Allah ya ita ce Allah ke ce maka innaka la tahdi bana ahbab ba za ka yi jiriyar da wanda kake so ba walakin Allah ya yi man Allah ke tsire da wanda yake so wa wa lahu kuma sai Allah ke ne mafi sanin kowa yake yi da aka dai ayar ba ta da alaka da ziyarta da mahaifiyarsa yana tana da alaka ne da rasuwar Abu Talib wallahu a'lam eh eh aya da wace da wace bayan an ce za mu kira sallah bala kira sallah ta kuma sai mu hanka eh أعوذ da hmm. ya ta da ayoyi da ya آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وقيام المخي إيماني كالك لكي إيايانكم وإخوانكم بأيوانكم إخوان يا ذوي فوقني سواء أشقاء كل أب والأم kada ku rike su a matsayin auliya ababen kauna a suka ji kana kaunar su in istahab al kufr ala al iman in sun fifita kafirci akan imani in sun ga kafirci akan imani wato mutum da zai kaunace su ba zai ki su saboda kafircin da suka zaɓa akan ومن يتولهم منكم فلا يحزن wanda kuma duk yadda kun kalmar to yana cikin azaba sannan da Allah kuma ya faɗa a ayan da kun in kana ba kuma guna ko ikwani ko azwaj ko asirat ko zuwa sai aba suna iyaye dai kamar da ayan abuna da'a ikhwan su kuma suna yan uwaye ko kalle kamar da ba ba ko kalle kamar ƴaƴan kanan uba ƴaƴan wa uba ƴaƴan kanan uba kaga asira amwal ne ta rabu muha dukiya da mutum yake da dukiya nan ta kudi ke ko ta kayan noma ko ta dabbobi wa tijara sun ta tsara ta sarrafa wato hada-hada ta kasuwanci da mutum ke yi wa masakin karbauna a masakin su ne gidaje da mutane suke zaune a irin wanda suka fi kunna su da su idan duk waɗannan ababen suka kasance a abu ilaikum min Allah wa rasulihi su ne mafi soyuwa a wurin ku sama da Allah da manzansa وجهاد في سبيله ثمر الجهاد لن يأتي كلمة الله فتراه وفي دفع وكذلك باب الجهاد حتى يأتي الله بأمره قال الله يدور لنا والله لا يهدي القوم الفاسقين وبني تعالى غاية ليلة مسلمين بفكرة فاسقين وقولنا أبوي iyaye ɗaya dangi dan uwa mata kuɗi kaddara gidaje kasuwanci da abin da dan adam ke so an dabi an tafi da kan wannan da Allah ya yi lana da su ga sawatu da nisa wal banina wal qanatir min bandar da da zaat wal qurbat da khair wal mutawwad wal an'am din gidan nan an ga wata mutane san ba wanda ce baya san gida baya san mace baya san ta baya san ka amma kar su san ba shi ne laifi daidai ka san ku da san Allah da manzansa da san jihadi fifita su wajen so sama da san Allah sama da san manzan Allah sama da san jihadi da wani ne ko mutum ya dace zaka Allah da manzon da jihadi ko mutum ya bibi ta duk shine ne kuskure amma idan mutum ya zo kafara kan Allah da manzon sa kafara kan jihadi to wanda shine daidai kuma shine musulunci abinda aya ke nufi kenan wallahi tambaya ta karshe a rubuce yake cewa malam ya mu ahlu sunna wanda Allah ya wadata da malamai na kwarai amma yanzu kamar ana tuka ana warware ba saboda kuma mai da suke kirarin cewa kuma ahlu sunna ne amma suna warware da su inda da kuma su son su cikin musulunci ya ya kamata a kuma ya kamata a ne da'awa da'awa ce take warware abubuwa